da yake magana da manema labarai jim kaɗan bayan babban taron ƙasa da ƙungiyar masu sarrafa buredi ta Najeriya ta gudanar a nan Abuja shugaban kungiyar na kasa alhaji zubairu abubakar shu'aibu ya koka bisa tsadar sinadaran haɗa biredin abin da ya ce na haddasa rurrufe gidajen biredi. magana da nake maka a yanzu kowanne gari ka je a najeriya in dai mai sana'a biredi ne za ka ga mafi yawanci musamman ma ƙanana ƙanana kullum rufewa suke ai kaga akwai matsala gwamnati kadai ita ce tafi mai biredi ba da sana'a yi domin idan ka je gidan da aka ce maka gidan biredi ana yin buhu biyu na fulawa a babu babu za ka samu mutum ashirin suna cin abinci karkashin wannan in kuma farashin kaya bai sauko ba to mu ma abin da zamu shine zamu koyi in an kara mana mu kara na tambayi shugaban kungiyar masu biredi ta jihar Jigawa Yunusa Muhammad tunda yanzu fulawa na kamshin dan goma mai zai hana su koma sarrafa fulawar garin alabo kamar yadda tsohon shugaban kasa gunnuk Jonathan ya shawarce su. To gaskiya duk abubuwan ba zai biredi kawai a yi fulawa ta alkama shine real biredi shine biredi na gaskiya. Muna cikin wani irin hali ya dace gwamnati ta kallo na al'amuran saboda rufe gidajen biredi ba karamar matsala ba ce a Najeriya. Barazana ce ga tattalin arziki, barazana ce ga matasa masu aikin yi. Shugaban kungiyar masu sarrafa biredi na jihar Enugu, Chief Sunday Ikam, ya gabatar da kasida akan musabbabin matsalar. wanda daga bisani ya min karin bayani. The price of flour is determined by the price of wheat in the international market. Farashin alkama ne ke haddade farashin fulawa a kasuwar duniya. Farashin dala kuma ke haddade farashin alkamar. a kan wannan kam ba wani abin da gwamnati za ta iya yi yanzu. Ya dai kamata gwamnatin ta zaburar da noman alkama a cikin ƙasa. In har ƙasar Malaysia za ta zo Najeriya ta samu kwakwar manja, yanzu kuma ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙasa a duniya samar da manjan. Babu dalilin da zai hana mu noma alkamar biredi a cikin ƙasa, wanda hakan ke nufin rikito da farashin biredi ya zuwa ƙasa. drastically. A cewar Alhaji Lawal Muhammad Kwantagora daga jihar Neja, duk da halin da suka samu kansu a ciki suna kyakkyawan fata ga wannan gwamnati. Duk abin da aka ce an samu abubuwa sun yi nauyi da yawa. To bamu da abin da za mu yi sai mu yi taimu shugabannin nan addu'a da tunanin abubuwan da yake muhimmai ne wanda yake wasu abubuwa dole a ya hawo musu ruwa domin amfanin talakawa ne da yawa. Hassan mai Maina na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.